أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بعد السنة والصلاة والسلام على رسول الله العزيز وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة وتنصر hijiran manzon Allah الله alaihi الله alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu yayin da ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami al'imam annawawi allah ka jikansa allah ka yi masa mun kwana biyu ban bi darasi ba cikin wannan littafi na riyadu salihina sakamakon uzurrika da suke yawan ainihin wato bujuruwa muna babu ziyarati ahalil ilmi wa mujalasatihim wa ziyadatil mawadi' al-fadila wa zai yi tunayin da makaɗa hadisi na hadisin wa za mu tashi من حديث ابن biyu eh? ina muka tashi kiyama da haka yana ganin ka daga babi na arba'in da ya ka shiga babi na arba'in da shida da suna wannan karin sai an gyara shi ba haka ba zai lalata ko da shi الدين المهملة أنقى وجه تنندى متاشي قال يكيتي وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر الله يقال مستعدا يا كسنتي إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن إذا wato mutanen yaman suka zo wa sai na umar mai amdadu ita ce rindina wato can mutanen yaman wanda suke taimakon wannan addini na musulunci sa'alahum umar to duk sanda suka zo sai sai na umar ya tambaye su ya ce a fikun su bin amir a cikin ku akwai uwaisu dan amir hatta ata ala uwaisin radiyallahu anhu har sai da ya zo wajen uwaisu Allah ya kara masa yadda faƙala ya ce masa anta uwaisu bin amirin kai ne uwaisu dan amir qala na'am sai yace masa eh qala sai yace min murad daga qabilar murad kake yace eh kuma min qarani sanan daga garin ƙarni kake domin nisba ne zuwa ga garin su shi yasa ake ce masa uwaisul qarani qala na'am sai yace eh ƙala sai ce to fa kana bi ka barasun tare da kai akwai wato wani guri da yake da alamar ciwon kuturta da kai fa bara'ata minhu sai Allah ya warkar da kai daga wannan cutar illa maudi a dirhamin sai wani guri da ya rage kaman ƙwayar dirhami ka iya cewa kaman wato zagayen ƙandala ke na ku na amsa ya ce ƙala sai ya ce laka walidatun kana da mahaifiya ƙala sai uwai sai ya ce masu na umar na'am eh, ina da mahaifiya ƙala sai sai da na umar ya ce sami ita rasulallahi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa da aka su sahabbai sun ɗauki wajen warware addini shine a ce annabi ya ce an fahimta ai da haka na ji annabi ya ce ya ati alaikum uwaisu bin amir wato zai zo gare ku ne uwaisu dan amir ma'a tare da amda da ahalil yaman rindina ta mayaka daga cikin mutanen yaman min murad da gabilar murad kuma min karanin sannan kuma zai zo daga garin karin kana bihi barasun annabi ya ce tattare da shi akwai ciwon kuturta fabara aminu sai Allah ya warkar da shi daga wannan ciwon kuturtar illa maudi a dirham sai wani guri da ya rage wanda bai wuce dirhami ba kamar kwandala kenan lahu walidatun yana da mahaifiya shi uwaisu huwa biha bardun yana da tsananin biyayya ainihin wato ga mahaifiyarta da haka idan an ce bardun shine wanda yake balagun fil birri wal ihsani ilayha wanda ya kai makura wajen kyautatawa da ihsani gare ta yace law a qasama ala allahi la abarraka da uwaisul qarni zai rantsuwa da Allah akan wani abu yanzu ba ruwa ya dauke ba da yana nan zai rantsi da Allah ya ci ya rantsi da Allah ya wuce an yi ruwa to Allah ba zai kunya tashi ba sai ayi lau aka sama alallahi haka annabi ya ce wallahi da zai rantsuwa da Allah akan wani abu ya faru ko ya ce ya rantsi da Allah ba zai faru ba la'abarrahu shi kuma Allah sai ya kubutar da shi sai annabi ya ce fa ta tsata. in har ka samu iko in ka haɗu da shi kana da dama an yastaghfira laka ya neman maka gafaran Allah subhanahu Ta'ala? wato fa'al suka aikata annabi ne ya faɗa musu wannan kun ga sai da na umar yana daga cikin mutanen da tun kafin su bar duniya suna tattaka ta sai da suka samu tabbatin cewa sai sun shiga aljanna amma annabi ya ce in an haɗu da shi in ka samu ikon ka sa shi ya neman maka gafaran Allah to ka sa shi ya ce don haka tun da annabi ne ya faɗa min wannan fasta ka neman mun gafaran Allah da ka istaghfara sinun da ta'un da alifun da ke ciki na talab domin fi'ili idan ya zo ala babin istaf'ala a wajen malaman lugha yana zuwa da wajen ma'anoni sama da ma'anoni guda goma da haka akan kawo istaf'ala wani lokaci da mubalagha dan a nuna abu ya kai makura ya cika ya tumbatsa ya babbatsa yace fastaghfara lahu shi kuma waisul qarni sai ya nemo wa sai na umar gafara faƙala lahu umar sai sai na umar ya ce masa aina turidu to yanzu daga nan ina kadan fara daga madina ƙala sai ya ce alkufa zan na kufa ne ƙala sai ya ce ala aktubu laka ila amilaha ba zan rubuta wasiƙa ba in sa tam in ba ka in ka je ka kaiwa gwamnan ka ce daga guri na ni ne na aiko ka ƙala ya ce masa shi wai su kenan akunu fi gabara'in nasi wallahi in kasance me yake nufi da gabara'in nasi shine mutane talakawa shine gabara alfukara mutanen da yake mabukata ko kasance tare da su a habbu ilayya ya fi mun suyuwa zuwa gare shi sama da ka bani takarda kasasam idan na je a keɓance a bani keɓantaccen guri a wajen a gidan gwamnati falon maka na mil al'amil tsab eh, yayin da shekara wato mai zuwa ta kasance bayan wannan shekara hajja rajulun min sharafihim wani mutum daga cikin manya-manya daga cikin mutanen yamani ya zo aikin hajji fawafa umaru su ya haɗu da sai na umar an gani akan ce wafa da ma'ana a tahu ya zo ko wafa shine a ta hazihi duniya ya zo mu wannan duniya mun karanta da ku cikin tazyinan San sanda sheku abdullahi wanda yake yaban Malaminsa Jibrila ya yace jibrilu ko jibirina man jabara ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji yace wafa wa hizbu dalalatin fi tal'atin wa dinu fi wahadin kashe'in abahar kashe'in baharati yace jibrila malan jibrila malamin yace man jabara ilahu lana bihi dinan hanifan mustaqiman bal yace shine wanda Allah ya daura addinin mu da shi addini wanda yake ainihin wato miƙaƙƙi santal fitar yace wafa malam ya zo wannan duniya wa hisbu da lalatin fi tal'ati lokacin da kungiyoyin fata suna kan wani tsibiri su kadai ake hangowa amma wa shi kuma addinin musulunci a lokacin fi wahadin yana cikin kwari ba wanda ke hango shi kashe in baharati yadda ka san wani abu ke haka addini yake a lokacin in ka je za ka ga yadda yake ta musalta addini cewa fasta asadar ya ce sai da banna ta koma kaman zaki ta yi girma ya ce sai da 'yan tsaddata suka koma kaman jimina sannan gafiyoyinta sai da suka koma kaman damuta amma fa na ɓanna ba a wannan lokacin yadda abubuwa suka lalace suka zama to haka to wafa fa wafa umar sai umar ya haɗu da shi fasa alahu sai ya tambayi wannan mutumin an uwai dangane da uwai su faƙalar sai ce taraftuhu na bar uwai sulƙarni ya na bashi Rassar baiti na bar gidansa ainihin wato a lalace an fahimta ai wato kalilal mata yana da karancin mallakar abubuwa na jin ce qala yace sami'tu ya yaqulu ni na ji annabi yana cewa ya ati alaikum uwais bin amir Waisu dan amir zai zo muku ma amdadin min ahli yaman tare da sojoji da rindina daga mutanen yaman min murad daga murad summa min sannan sai qaran kana bihi barasun tare da shi akwai kuturta fa bara aminu sai warke. illa maudi a dirhamin sai wani guri wanda bai wuce dirhami ba lahu walidatun yana da mahaifiya wa huwa huwa biha barzun yana da tsananin biyayya gare ta Lau aka sama allahi la abarrahu da zai rantsuwa da Allah da sai Allah ya barrantar da shi annabi yace fa in istata in dai zaka iya an yastaghfira laka yi neman maka gafarar Allah fa'al ka aikata ba fa ata uwaisan sai ya je wa uwaisu ba qala sai ce istaghfir li ka neman mun gafara qala sai ya yace fa anta ahadathu ahadan bi safari hajji me yake nufi da cewa wato an ta. ahadasun ahadan bi safarin haji bi safarin salihin yana nufin kai sabon tafiya ne aikin hajji wannan shekara ya ce fasta ga firli ka neman min gafara ƙala ya ce falaƙita umar laƙita umar na haɗu da umar ƙala na ya ce fasta gafara lahu sai na neman masa gafara fafafi na lahu an nasu to daga lokacin sai mutane suka gane cewa to wannan mutumin fa ne uwai su karni fantalaka ala wajihihi sai ya tashi daga ainihin wato inda yake ganin mutane na ganin shi an fahimce shi an gane shi wato zahaba wato ya bar bangaren mutane rawahu muslim wa fi riwayatin li muslim adan an usayd bin jabir radiyallahu anhu anna ahli al-kufata lalle mutanen kufa wafadu sun zo a matsayin baki wajen ala umar radiyallahu anhu wafihim a cikinsu akwai rajulun wani mutum mimman kana yuskaru a cikin wanda ake masa izgili wai ana ce masa wai wato mutanen kufa sun zo wajen sirri na umar an gane kufa dama dan iskan gari ne tun ada an gane shi yasa annabi nan ya ce nunawa iraki yana cewa nan wajen fitina za ta tasu kuma fitinar kashe sai na usman daga nan ta taso wanda ita ta yi sababin ta jajinin mutane masu yawa karan gare gaske faƙada umar sai umar ya ce hal haguna ahadun min alƙarniyina umar ya sa aka yi shela aka yi kira ya ce yanzu a nan wajen akwai mutum ɗaya daga cikin mutanen wato alƙarniyin فجاء ذاك الرجل sai wannan mutumin ya zo qala umar sai mu umar ce inna rasulullahi kad qala annabi ya ce. an fahimta ai ku kalle yadda sahabbai suke girman maganar annabi da ka ko rikici ne ya faru isu su in an zo wajen ka ba su a jira a yanka cewa suke mai kaji annabi ya ce. an fahimta ai amma yanzu sun ɗauka cewa amma ce annabin ya yace tashi bunkati a ce annabin ya ce bala'i shi yake kawo fitina ga rashin zaman lafiya cikin al'umma haka wasu ka dauka an gane har ma mutum da sunan sunna yana iya tasirihi ya fito ya sarraha karara ya ce hadisan annabi ba yadda za a yi su warwarewa mutane matsalolinsu wallahi ana faɗa inna rajulan lalle wani mutum ya atikum zai zo muku min al-yaman daga yaman yuqalu lahu uwaisu ana ce masa uwaisu la yad'u bil yamani ba zai bar ainihin wato yaman ba gairar ummin lahu wato un ba ainihin wato mahaifiyarsa ba kada kana bihi bayanun yana da fari shine ciwon kuturta fada Allah sai roki Allah ta'ala fa azhabahu sai Allah ya tafiyar da ciwon illa mawdi'ad dinari aw dirham sai wajen da bai wuce dirhami ba ko dinari fa mallaki yahu minkum wanda da ya hadda shi daga cikin ku falyastaghfir lakum to ku sa shi ya neman muku gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta al-Imam Abu Huraira an Umar radiyallahu anhu qala yace inni sami'tu rasulullahi Na ji annabi yana cewa inna khairat tabi'ina lalle mafi alherin tabi'ai an gane da aka daga nan aka samu istilahi na wanda ya zo bayan sahabbai a ce masa tabi'i domin shi wasu karni ba sahabi ba tabi'i ne rajulun wani mutum ya ƙwari lahu ana ce masa uwaisu uwaisu walahu walidatun yana da mahaifiya wa kana bihi bayadun tare da shi akwai fari na alaman ciwon kuturta famuruhu ku umarce shi faliyastaghfir lakum ya neman muku gafarar Allah subhanahu wata'ala qawluhu magana sani yace ghafara in nati bi fathi al ghain al mu'jama wa iskan al ba'i wa bil mad kunga wa hum fuqara'uhum suni talakawaku an gani wa sa'alikuhum da kuma masu raunin su wa man la yu'rafu da wanda ba a san ainihu haƙiƙaninsa ba min akhlatihim daga cikin wanda take tafi daidai da su wal amdadu jam'u madadin wa humul a'wanu sune masu taimako wato masu karfafawa wan nasiruna da taimako alladhina kanu yamudduna almuslimina wanda suke karfafan musulmi fil jihad a cikin jihad wannan shine hadisin wato a cikin wannan hadisi da muka karanta yanzu yana da abubuwa da ya kunsa na falala da kuma ainihin wato fa'idoji na farko hadisi yana nuna mana wato fadlu uwaisu bin amir al-qarni falalan uwaisu al-qarni domin mutum bai zo duniya ba annabi ya bada labari ya ce zai zo wannan yana nuna akan falalan shi kuma sannan ya kira mi ya kira sunan kaga Allah subhanahu wata'ala ne ya sanar da shi an gane wa annahu khairu tabi'ina kuma shine mafi alherin tabi'ai an gane yadullu ala zalika wannan yana nuni akan tawadu'uhu tawadu'un shi wai kalbi wa ishtighaluhu bil akhirah da kuma shagaltarsa shagaltuwarsa da lahira kun ga ya ce na baro shi bai tarkata kayan jin daɗi na rayuwa ba sannan gidan shi ma ga yadda gidan yake an fahimta ne to shi yasa idan ana maganan al-itba abu uku kadai qur'ani ya yi akwai ittiba'ul lahi wa anbiya'u bin Allah subhanahu ta'ala da kuma bin annabawan Allah subhanahu ta'ala da yake nan biyu akwai ittiba'u ma anzalallahu bin abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukar abinda Allah kuma ya saukar shine alkitabu wa sunna saboda Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kana fadlullahi alayka azima na uku ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar bin tafarkin muhajir da kuma wa ansar tabi'ai ne ɗaliban su sahabbai an fahimta yi sannan sai tabi'u tabi'una sune ɗaliban ɗaliban wa sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duka akan ɗauki fahimtar su ne a ɗora idan ta yi daidai da ta sahabbai in ta ta ci karo da ta sabai su ma ajiyewa ake saboda ɗaliban tabi'ai da suka yi karatu da tabi'an da suka yi karatu duk in ka haɗa su sahabbai malamin da suka yi karatu a gaban shi babu malamin da yake da nagarta a duniya wasa sau saboda haka ɗalibin da ya zauna makarantar annabi ya karatu ya fi gaban remi ya keta kuwa, so saboda haka wannan shi ne. to akwai waɗanda yanzu idan suna maganar salaf in ka ji suna maganar salaf limamin su na farko shine annabi muhammad sannan mamun su ne sahabbai su ne salaf a lamba ta daya sannan sai tabi'ai sannan sai wa sai tabi'u tabi'in to akwai wanda in yana maganar salaf zaka ga ba wai sahabbai su ne lamba ta daya ba ba kuma tabi'ai yake magana ba za ka ga yana magana ne a tabi'u na sannan wasu ma ta na mutane su yake magana su ne wa su ne an fahimta yi sannan magabata ana bin su ne sulukan wa manhajan wa aqidatan wa tafsilan wa fiqhan bai yi wa kawai in zo in ce zan bi magabata a fiqh amma a tafsiri ni ne magabata bai yi wa wallahi bai yiwa in ce zan bu magabata a fiƙi amma a aƙida ni ne magabata bai yiwa wallahi an fahimta ai in dai sanin Allah ne da su ci da bauta ma Allah dole mai da cewa a komai suna gaba da shi yasa nan wajen malam yake wannan magana cewa falallar waitul qarni kuma shi ne mafi alherin tabi'ai sannan wa adamu wato al-iktirar wa adamu al-iktirar ba'da ma wato a da ruduwa ba da ilmi manzilati bayan sanin matsayinsa allati ha biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai yanzu a ce a wannan zamanin da ka aka yi ka da a ce annabi kafin ya rasu ya ba labari cewa ai wani zai zo ada sai da hali kaga da sai da hali sai alhamdulillah kullum san annabi ya ni ya ce nan Eh? shi yasa saboda annabi ya bada labarin zai zo ne ma yace in kun haɗu da shi ka ce ya maka addu'a saboda in yi addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya karba an fahimta ne to wannan yana daga ciki da haka na sha faɗawa mutane a mataki daban-daban idan kana karantar da mutane mutane na taruwa ko kana karantarwa ba sa taruwa da wanda yake tara mutane in yana karatu su taru da wanda ba sa taruwa dukka akwai jarrabawa da Allah yake musu wanda ke tara mutane su taru a gani zai faɗa musu gaskiya ko ba zai faɗa musu don a koran da za ka ga mutane sun yi nan kuma ba nan gaskiyar take ba kai kuma zai ka yi nan sai ka yi nan ka kyale su Allah ka ji tsammalin jafa yace ya taba fadar wata magana yana karatu yace wallahi cikin masallacin kaso goma daga ciki sai da kaso takwas suka daina zuwa karatu sai ka daina zuwa saboda abin bai musu daɗi su suna ganin ai ba haka malam ya kamata ba ba haka malam ya kamata yace shi kuma da yake ya tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne kuma dan Allah yake yace bai dawo bai hakuri yace gaba da yake alin sai gashi mutanen da suka taba a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya ana dawo to haka in ka zo kana yi mutane ba sa taruwa jarraba ka aka a gani za ka ci gaba ne kuma za ka ci gaba ne wannan yana ciki an gane sannan abu na biyu a cikin wannan hadisin matsalafi tabi'ina wato istilahi na tabi'ai ya dullo ala yana nuni akan cewa shine man adraka ashaban nabi wanda ya riske sahabban annabi walam ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. bai ga annabi ba da haka wannan sunan na tabi'ai wa huwa tasmiyatun nubuwa suna ne da annabi ya samu su an fahimta ai da haka tabi'ai da kake jin ana magana ba wai suna bane da mutane suka nada suna ne da annabi ya nada musu dawa da kansa shine ana nufin tabi'i wanda ya zo ya ga sahabbai ya imani da su ya mutu da imani shi bai ga annabi muhammad sannan hadisin nan yana nuna mana abu na uku min mu'jizatar rasulullah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin mu'jizozi na annabi muhammad ikhbaruhu an umuri qabla wuqu'iha annabi ya bada labari yace wani abu zai faru tun kafin abin ya faru wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi muhammad yace abu kaza zai yi ne zai faru kuma wallahi in abu yake in annabi ya ce abu kaza zai faru ko yana faruwa ko zai faru wallahi tallahi ka jira ka gani sai ya faru wadalika bi wahayin min Allah kuma wannan bai taba yiwa sai da wahayi daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa kullum muna ƙara fadawa mutane kuskure ne mai girman gaske gaske ga wanda suke zuwa su zo su fassara Qur'ani su ce ai Allah ya ce inna hannun nazzalna zikira. mu ne muka saukar da qur'ani wa inna lahu lahafizuna mu za mu kare qur'ani amma ba inda aka ce za a kare hadisi duk wanda ya wannan fassara fassaran ta kala kato ce bai san qur'ani ba wallahi bai san shi ba an gane saboda Allah da ya tashi ya saukarwa annabi wahayi guda biyu akwai alwahayil matlu sannan akwai alwahayil maqru wanne ne alwahayil matlu shine alqur'ani alwahayil Mak'aru akwai wahayin da karantawa ake ba tilawa sa ake ba Shi ne ba a bayanin da annabi yake yi dangane da wannan addini shi yasa nake cewa mutane wannan ayar da galibi ake fassara ta wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da zikir da ka ga galibi akan fassara a ce mun saukar maka da qur'ani ne litabayyana lin-nasi don kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu ba kuma haka ayi take ba wa anzalna ilayka dhikra ne mun saukar maka da sunna ne litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine qur'ani shi yana guri tara Allah in ya faɗi alkitabu sai ya ce alhikima shi yasa al-imam shafi'i yace naji wanda ake kafa hujja da su a gidan ilimi sun faɗi cewa a Al-Qur'ani duk inda Allah ya faɗa alkitabu to qur'ani ne in yace al hikmatu karanta wa annabi muhammad da haka da yace wa zukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wa anzala allahu alayka al kitaba wal hikma kun ga ya saukar da al kitaba da kuma me al hikma to da haka Allah ya tsara qur'ani sannan ya tsara bayanin me bayanin qur'ani domin yanzu aka kiyaye mujarradin wato lafazin fatiha alhamdulillah amma za a iya canza ma'ana mai amfanin kiyaye lafazin an canza ma'ana yana da amfani? babu an fahimta yi to yadda Allah ya ɗauki nauyin tsara ƙur'ani haka ya ɗauki nauyin tsara bayanin da annabi zai akan mai akan ƙur'ani shi yasa ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi inna alaina jam'ahu sai yake fa'iza ƙara'ana hufattabe haka idan muka karanta maka ƙur'ana ka bi karatu sun inna alaina sannan mu za mu zo mu maka bayanin abinda kuma tilawar ta kusa da haka da tilawar da mala'ika yi da kuma bayanin da za a yi masa ta hanyar tilawar dukkan su wahayi ne daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka shi annabi nabiyun ne bi gairi da wahayi la ya tasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba bayayin ainihin wato tasarruf an gane sannan abu na gaba hadisi yana nuna mana talabu du'a min as-salihin neman addu'a daga mutanen kirki ko kuwa wa in kana talibu ko da ko wanda wato yake neman shi yafi falala an gane da ko wanda yake neman shi yafi me shi yafi falala ko da ko shi wanda yake neman shi yake da tsakanin sai na umar da shi waye afdalu sai na umar amma tare da sai na umar ya fi shi falala kuma yake neman addu'a ina a wajen shi an gane wasina da kuma wato ribantan mantur da ijabatu wanda ake kaunar cewa idan yi addu'a za a iya karba ba laifi ba ne da haka kenan kaga ba laifi ba ne malami idan abu ya taso mai yana da ɗalibai ce a yi addu'a a saka shi cikin addu'a kakka ɗauka cewa idan kana da balala kuma komai Allah ya tara in ka haka wuta da kanka an gane sannan hadisi yana nuna mana shine dole a samu al-iqraru bil fadl tabbatar da falala li ahlihi ga mutanen an fahimta idan Allah subhanahu wata'ala ya yi wani falala to ka tabbatar masa da ita ko da ko kai ka fi shi ɗin tunda sai na umar a ya fi shi amma wannan falala ce da ta tabbata annabi ya faɗa shi yasa yake mai yake tabbatar da ita mu kuma yanzu shikenan Allah ne ya kiyaye an fahimta yi to ba daidai ba ne kuma na sha faɗa na ce mutum ya gani don yana karantar da addini daga ran da ka ɗauka cewa duk falala kai kaɗai Allah zai tara ba komai kana gaba da mutane ka yau da kanka an fahimta yi wallahi akwai wani cikin wanda zai zo ya saurari karatunka wani ma za ka dinga ganin shi kaman gaye gaye ko ma gayen ne Allah zai ke ɗaukan shi ya masa ya ba shi wani kasa'is keɓantaccen wani abu wanda dole kuma idan wani abu ya taso wanda yake da alaƙa da ɓangare in ana so matsalar ta ta amma daga lokacin da ka sa saboda kuwa za ka iya buɗe littafi ka karanta ƙur'ani da hadisi shi kenan ka ɗauka duk balala Allah ya ba ai shi kenan ka kayo da kanka inda annabi ya ga dama ai da sahabbai duk wanda yake so ya ɗora shi akan mumbari ya zama malami ba ai zai iya amma annabi bai haka ba an gane to tabbatar wa falala masu ainihin wato falalansu Allah ya samu fahimci haka idan muka fahimci haka muka gane haka abubuwa za ka samu sauƙi babban matsalar da ake fama da ita shine kawai daga ina karantar da addini sai in ɗauka komai ni na iya kuma komai ba wanda ya yi ba wanda ya iya kuma abin ba haka yake ba an gane sannan hadisi yana nuna mana fardul birrul walida wato idan mutum yana da mahaifiya falalar biyayya gare ta wa annahu min afdalil qurba yana daga cikin kuma abubuwa mafiya wanda dan adam zai rike ne kusanci zuwa ga Allah da su dama malamai sun ce usul na lalacewar dan adam gabaki daya a rayuwa usul ne guda da zaran wa'annan shika-shikan suka tabbata a gare ka to sai da hali na farko shine adamu tauhid wa sala da zaran mutum ya rasa tauhidi ya rasa sallah to wannan shine usul sa na lalacewa an fahimta a yi na biyu akwai me shine ƙuƙul walidi mutum bai kiyaye sa da Allah ta bauta masa shi kadai ta lalace bai damu da sallah ba ya zo ya fara ɗaukan alhakin iyayensa a walidi to wallahi malam an samu matsala na uku aljihalu jahilci jahilcin zai sa abinda bai kamata a ɗauke shi da zafi bai ɗauka wanda ya kamata a ɗauka da zafi wa fi shi sannan na hudu rashin sana'a haka ne to saboda dole a wannan gidan na duniya ala fi hata a yau na wafi hata mutuna a ciki za a rai a ciki za a mutu yana buƙatar yadda za ka ci da yadda za ka shi to da zaren kuma ya zama hanyar da mutum zai nemi abin da zai ce sha ba ta da kyau to ba sa ba daga nan kuma sai ka ga cewa ta same an gane shi yasa wasu ta hanyar abin da za su ci ko su sha ake zuwa musu a iya tura su cikin muguwar aƙida Allah ya tsare sannan fadlis safar salih falalan tafiya ta kirki wa annal qadima minhu wanda ya gabato yana cikin hali na tafiya arja lil ijabati du'a shine aka fi kaunar idan yi addu'a Allah subhanahu wata'ala zai amsa ba a san tafiya ta sakon Allah an gane dan ba dole bane kai mi ka dawo in ka tafi kuma kan abin da kan mutu akan shi za a yadda to ba a san wannan saboda tafiya wani nau'i ne na azaba shi yasa in yana halin tafiya yayi addu'a Allah subhanahu wata'ala yake karba sannan hadisi yana nuna mana tawadu umar radiyallahu anhu tawadu umar Allah ya kara masa yadda wa hirsuhu ala alkhair da kuma kwadayin da yake da shi akan alheri wa huwa hina yawma idin a wannan ranar fa da yake wannan yake ba da labari shine khalifatul muslimina shine shugaban musulmin duniya ga baki amma yake cewa Wani yana da falala wannan yake nuna cewa zuciyar sayyidina Umar akwai alheri a cikin ta ba mu mutunta a cikin ta eh wani yanzu ba annabi bane ya faɗa kowa ya faɗa in wannan abu falala ce ta shafe ka sai ya danne kar a jita an gane sannan a cikin wannan hadisi akwai bayanun littariƙin ta'aru alal ashikazi bayani akan hanyar da ya kamata mutane su bi wajen arrafa kansu wadalika bi taqdimil ismi idan ka zo waje ka kaddama sunan ka ni ne wani ثم يتعل ثم ما يتعلق به من كناية sana abin da yake da ta'alluki da shi na kinaya ko waje ko sifa kun an ce uwai sulkarni an an faɗi yaman daga garinsu to kowa yayin da ka buga ma mutum musamman watakila wanda ba shi da namban wayanka da ka buga mai bayan sallama ka ce suna na daga Allah ka ji tsammanin rami Allah kai masa rahama wata rana muna zaune da shi a kan wajen wani ya bugu ya ki akara maka lawo assalamu alaikum yace wa alaikum assalam wa ne ne. yace ni ne baka gane da mawala yace wallahi ban gane ba yace a ah, akara maka lawo yanzu baka gane ni ba ba ba ba ba suna a nan ba wai malam ta suna yace wallahi ban gane ba ah, akara maka lawo ni ne fa yanzu baka gane ni ba mala ya gare bata mai lokaci ya ce ya za a gane ka ni na halin ka da zan gane Allah ya dukan mala an gane wannan yana da kyau gaskiya saboda kun san al'amura na salula ana yi samun matsala wayar a sace ko wani abu ya faru wanda duk bai kamata ka yi rasa lambar wai shi ba in wani abu ya faru sai ka rasa lambar wai shi to buga wayar da daukar ta cewa assalamu alaikum ni ne wani daga guri kaza zai iya tafi zai iya fahimci kowa ya to amma akwai wanda da ya bugo waya in wayar ka ta samu matsala wani abu ya faru ba ka gane sunansa ba da kai tambaya sai kai sai ce wayar yanzu kamar shi a cewa na bai da namba wayar to billahi allazi tunda aka haka ne ba zan kare kiran shi ba da bai kaga akwai rashin ba da uzuri a ciki sannan wato a cikin wannan hadisi akwai hirsa rasulullahi ala taujihi ashabihi li ahli alkhair kwadayin da shi kanshi annabi yake da shi wajen ya fuskantar da ɗaliban shi akan abin da yake wato alheri ne wato akan fuskantar da ɗaliban shi ga mutanen da ya san akwai alheri a cikinsu da kuma nagarta a cikinsu wani ƙa'ihim da kuma haɗuwa da su da kuma ganinsu da kuma neman addu'a daga wurinsu sannan a cikin hadisan nan yana nuna mana jawabu itizalin nasi ya halatta ka nisanci mutane idan kashiyar maru ala nasiril fitna idan kana zaune a guri kaga ana yabanka ana nuna ka kaga kuma yaban da nunawa da mutane suke maka zai iya jefa ka cikin matsala wannan ya janyo alaƙarka da Allah ta lalata to ka tashi ka canza guri ka rabu da su an fahimta ai kakka bari su kai ka su hallaka su don san yanzu galibi musamman ɗalibi sun suka kai malamai su ke sa malam jabirin yake cewa akwai ɗaukar da ɗin ɗalibai suka ma in suka tashi sakoka to tauya za su sakoka wallahi kaga in ka balle tauya ba maganan gyara ne tauya za su sakoka su wace an gane to wannan ba daidai ba ne sannan al'insaru shi mutum da kuke ganin sa bi jauharihi wa laysa bi mazhari wato matsayinsa da girmansa yana da alaƙa da yadda injin ɗinsa yake idan na ce injin ɗinsa shi ne yadda aikinsa yake tsakaninsa da Allah da kuma gyaruwar zuciyarsa saboda wannan ne fa'in na maƙayisa da ibadilin nasi su a wanda mutane suke yin kiyasi ga bayi ga mutane gairu maƙayisul haƙƙi tabaraka ala ba irin ma'aunin da Allah ke kallon mutane da shi ba. Fannasu mutane yanzuruna ila ila mazahir duniya su sukan kalli abinda da yake mazahir ne na duniya da kwalliyarta ba shi ne wanda da mutane suke kallo zalika saboda wannan ne kadiyas kadiyas karuna min almu'minina shi yasa za ka iya ganin mumini shi wanda alaƙarsa da Allah tana da kyau amma mutane za su yi mai iske shi kuma Allah subhanahu wata'ala me ma'aunin da yake kallo wajen wa mutane hukunci shine zukatansu da me da aikin da suke shi yasa idan aka dan yanka dabba ta layyar ce lan yanala Allah aluhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa ba abinda Allah zai yi da jinin kula mu abinda Allah yake da alaka da shi tsoron Allah sai daga cikin shi yasa a baya a wancan lokacin da shi malam yake magana sai ka ga mutum kare na shigarsa amma wallahi yana ɗauke da babban injin din da ya fi karfin rai eh? amma yanzu sai ka gan mu game da kafta-kaftar riguna muna kawo amma kuma abubuwan sai an kai magana ta riga ta yi ta lalace da haka yanzu babba a wajen mutane shine wanda ya tara duniya kaskantacce shine wanda wanda bai da ku shi yasa a lahira Allah ya kira alkiyama ya ce mata kafi da turrafiya ba haka ma wani yake za ta daga darajar wasu mutane sannan za ta yi kasa da wasu akwai wanda a nan duniya ana ganin sa babba ne in zai zo sai an tattaka guri a gafara a gafara ga babbanan wani ga babbanan wani in kaga in zai zo guri yadda ake zara ido da ta da kura zai zo wuri sai ka sha mamaki akwai wanda in ya zo zai biyo ta wajen yana biyo matar ya shi zai where are you going abeg go back tsawa <laughs> na yi ce go back tsaga daga jin go back ko ga da wanka ana cafke shi ya rana shi ka kai magana ta lalace to shi wannan sai an je kiyama ka ga yadda ka gan shi babba a nan duniya ashe babban dan wuta ne wallahi shi kuma wannan da ake ganin shi ba kowa bane sai an je lahira sai kaga kuma babba ne a wajen Allah haka abin yake shi yasa alfazazi yake faɗa yake cewa daren nasu qurra sidqahu yawma ba'd mutane sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi ce amma walakin na fil nasi lin nasi russul sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hassada cikin mutane shi yasa ce a da hu ya kai wanda kake wa annaba hassada ka mutu da bakin ciki inna aishaka an faru rayuwarka tana cikin bala'i da tashin hankali saboda fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyid gashi nan shine shugaba a duniya kuma haka Allah ya tsara duk aje a dawo aje a dawo din an ji an dawo an ji an dawo sai kaga annabi a hausa ba wa huwa fi dunya wa fi dini sayyid to shugabancin ma sai an je lahira tun da akwai wanda suka ce dan me Allah da ya tashi wa aiki rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ya mun mai ko ba ai da Allah yana so su buga manya-manyan masu kuɗi su wali da gudu magira su urwatu bin mas'ud at-taqafi a su kamata a aiko amma Allah ya zai yi wata wanda zai aiko sai maraya eh to wannan wanda suka rera suka dauka maraya ne shi ba kowa ba ne. to sai an tara mutanen farko da na karshe taron da in an tashi ba za a ƙara yin taro irin shi ba a ranar sama da ƙasa babu wanda ya isa ya fara Allah ya mai magana sai shi wannan wanda suka rera shi kaɗai zai zo yaro ya ma Allah magana Allah ya saurare shi ranar ba wanda ya sama ya je ya same shi ya masa magana an fahimta ai Allah ya sa mu dace wa an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala yake cewa ista'azantu an-nabiyya na nemi izinin annabi fil umrati ina so zan je aikin umra fa adila li sai min izini wa qala sai ce la tansana kada ka manta da mu ya ukai ya kai dan uwana an gane min du'a'ika na addu'a ka akan yi tasiri ba wai dan a nuna abu karami bane nan da yace ya ukhayya ba yana nufin ya kai dan karamin dan uwana bane a'a ana yin tasiri lil qurbi was safa dan a nuna cewa kana kusa da wa kana kusa da abu mun karanta da ku a zuhudu malam mai zuhudu ya ce bu'aidur rusul ba wai yana nufin yar bayan da a'a yana nufin bayan dawowa ba duk kun karanta a cikin sira ba ana cewa hayatuhu qubailar risala qubail ana nufin dab to ana yin tasiri dan a nuna cewa kana kusa da abu ba wai dan abun karami bane an gane min du'ayaka fa qala sai yace kalima fa qala kalimatan sai annabi ya faɗi wata kalma ma yasurruni anna li biha dunya yace abinda annabi ya faɗa na wannan kalman wallahi gara wannan kalman da duniya da abin da ke cikinta wafi riwayatin ƙala ya ce a shirikna ka yi musharaka da mu ya ukai ya kai ɗan kwana fi du'arika a cikin addu'a hadisi rawahu hadisu waye rawahu hadisi eh hadisin hasanun rawahu abu dawo da tirmidhi al-imam abu dawo da tirmidhi sun suka rawaito hadisin wa qala yace hadisun hasanun sahih to amma hadisi ya inganta duba ga kai naka ba ba ta liƙi ko kai fa naka ba ta liƙi eh me yace naka eh ta'afahu albar? <laughs> to wannan da afahu albani din shine wasu ba za san jefa an gane an ce albani aikin da ya ma addini a yanzu duniya ba ta bukata shi haka wasu suka ce an gane kuma wasu wadda maganan nan ba ta musu daɗi su yi haƙuri wallahi duk wanda ko ga mana girin mashi suna ce ta haɗa mu ba wai dan ɗan najeriya ba ne maka in da mujarradan ka kai ɗan najeriya ne malam ta rubutu shi ba ɗan najeriya ba ne eh ba ɗan najeriya ba ne shi ma ba sai mu koma mai da intimami zuwa gare shi ba eh shine Sheikh Muhammad Nasir bin Albani ya riga mala Bakar Goma zuwa duniya da shekara takwas ya girme yanzu a Najeriya idan kana halin suna aka taɓa mutuncin mala Abubakar Goma ya kake yadda kake jin ba daɗi idan yanzu wani ya tashi ya taɓa mutuncin mala Abubakar Goma to haka ya kamata ka ji dan alakar mu da mala bakar kuma alaka ce sunna ce ta hada alakar mu da shek albani sunna ce ta wa? sunna ce ta hada bas shikenan mutumin nan ya rubuta littattafai tsakanin wanda ya rubuta da wanda ya mata haƙiƙi kafin su bar duniya ya fi littafi 200 amma kai baka rubuta kuma ka zo ka ce shi bai kuma in albani mutum ne zai iya kuskure in kuskure ya a gidan ilimi ka ɗauko ka ce abin da ya faɗa ba daidai ba ne saboda ƙa'ida za ta ilimi da ƙa'ida kaza kowa zai yi ta sahiha da muke karanta na wala makarbi akwai ɗan uwa da ɗanye ɗanye ta alikatu wanda ku da kuke bibiyar karatu idan ya zo ya ce mala bakar goma a nan gurin ya ce kaza kaza kaza ya sako ƙasa ya bayani wallahi sai na bi masdarin littafin da ya ɗauko magana na duba na ga magana da ya ɗauko haka take tun da bayani yake na ilimi sai mu karba ba cin mutunci yake ba ko kuwa amma yau wani yanzu ya ce zai hau mala abakar goma hawa na rashin mutunci to kowa ya uban shi kuma bai isa ba inda a gidan karatu bai isa ba wallahi amma an kuma da abin kuskure yayi a gidan ilimi kana da damun ka ce wannan abin ba daidai bane cikin mutuntawa da girmamawa a ka'ida ta ilimi ta ce ba daidai bane kowa zai yin kuskure ni ma gobe zan yin kuskure ka ce maganan nan da na faɗa ba daidai bane saboda ka'ida kaza ka'ida kaza ta ilimi ba malamin da ba mai haka ba an fahimta yi Allah ya shirye da mu an gane Allah ta'ala ya shirye da mu ka je ka karanta kissar kallon takarda wanda ya bata Sheikh Albani littafi ne yake karantawa ya zo tsakiyar littafi ba wasu shafuka sun bace maktabatar zahiriya ita ce babban labarari a duniya sai da ya zamanto kullum labararin an bashi shi sanda ya ga dama ya zo sanda ya ga dama ya tashi labararin da ya je yana karatu kallon takardan da ya bata garin neman sai ya nemo wannan fallon takardan guda biyu da ya bata a cikin littafi sai da ya karanta labararin gabaki daya ka kuskure kowa zai iya kuskure a gidan ka an gane kuma kana jin maganganun da ake ba daɗi ba a kyauta ba kalli girman albani da furfurarsa ya kamata shi ma a yi mutunci a girmama furfurarsa a girmama takasa a musulunci ba a nabi ya ce yana daga cikin girmama Allah akwai ikrami zai shebatun musulmi. Sabon ya bar duniya kuma ya farfaran amma wannan bai hana wani ya ya ce ma albani munafiki ya ce masa khabis duk an fada muna da shi wannan magana in kai magana shi kenan sai duniya da ɗanshi an gane allah ya shirar da mu to don haka wannan hadisi kamar yadda ku gani aikin a farko na faɗa mu na ce al'imamun nawawi da ya ce ba zai sa a littafin nan ba sai hadisin da aka yi ittifaki bukari da da muslim na ce amma allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi cikin hadisai kusan dubu biyu da ya sa a riyadu salihi an samu hadisan da ba su kai guda talatin ba wanda ba su inganta ba a ciki wanda ya rubuta littafi ya sa hadisi kusan guda dubu biyu a ciki aka samu wanda ba su inganta ba talatin a ciki billahi alaikum ya yi kokari ko me ba idan jarabawa aka zaunar da shi wannan ya ci iko bai ci ba ya ci to sai na ce me yasa ya samu matsala saboda galibi shi al'imaman imam ya dogara da sukut na al abu dawud idan al Abu abu dawud ce hadisi Hassan ne ko sahihi ba tare da mutaba'ar isnadin ba sai kawai yanke hukunci sai ce hadisin sahihi ne sai daga baya an bincika kuma sai ga hadisin wannan shi ne kawai matsalar da al'imaman imam ya samu da haka da'ifun akhrajahu abu dawud a lamba ta 1498 al'imamun tirmizi shi kuma dubu uku da ɗari shida da talatin da uku ibn maja ya kawo wannan hadisi wato a lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da tasa'in da hudu min ɗari asim bin ubaidillahi an salim bin ubaidillahi an abihi an amuru wa da haka wannan asim ɗin an gane isnadin hadisin da'ifi ne li'anna asim bin ubaidillahi da'ifin ولذلك فالتسيه المصنف رحمه الله تقليدا للترمذي تقليد يدا دا الإمام الترمذي أنغاني أنغاني tunda yayi taqalidi da al-Imam Tirmidhi yace hadisin hasanun sahih shikenan yanzu bugawar da muke da matsiyatan nan ko yan bid'a yanzu yau din nan a Qibla FM akwai wannan iska da yazo yace wai akan sanin fassarar mafarki da Annabi Yusuf zai dawo duniya sai ya rasa namin sannan shi kuma sannan ya sake cewa ya fi na ali daraja in ba dan nasa albani suka zo suke wannan aikin ba cewa hadisi kaza ya inganta hadisi kaza bai inganta da baka da ma'auni na tasihi da tadaifi in wani da ya shiga cikin littattafan nan ya kwaso ma hadisi ya zaka amma yanzu a cikin littattafan nan guda tara na hadisi wallahi kana jan hadisi na san inda yake kuma zan faɗa ma ya inganta ko bai inganta ba ke yasa wancan dan shi da ya je kawo hadisi yace akwai cikin musulman nace babu ya ja na ja nace na rinci da Allah babu hadisi a cikin musulman saboda yadda ya statement ya nuna bai ma san musulman da bai kawo ta musulman na alimama dan na tambaye shi wani lambar hadisi sai ya ce a babi na kaza a cikin musulman nace ayya ai musulman bai da babi cewa a babi na kaza wannan yana nuna baka san musulman tambani an gane to wannan shine وعن عبد الله وعن, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يكي وكان النبي النبي يا كسنتي يزور قباء يكن زيارتين قباء ina ne kuba shine makabartar da sahabbai suke kwanci a madina wata rana idan ya tashi yakan je rakiban ya hawa abin hawa ya tafi wa mashiyan abuwan kuba masallaci ke masjid kuba nake so in ce na kawo baki a nebo baki'a ne makabarta to wannan abin da aka yana ihu malam usman kuma na doye taka salula taka tana zafi malam usman an gane abuwan ya zuru kuba yana ziyartar masallacin mai kuba wata rana annabi ya je rakiban akan abin hawa wa shi wata rana ya je akan mai a ƙasa fa yi salli fi raka'atayn ne sai ya salla raka'a guda biyu a ciki an fahimta a yi to wannan shine wa fi riwayatin kana annabi ya'ti masjid kuba kun gani annabi yana zuwa masallacin kuba kullum sabbin dukkan kowace asabar rakiban wata rana ya je a kan abin hawa wa mashiyin wata rana ya je a ƙasa wa kana bin umar ya fa'alu shi ma ka abdullahi da umar ya zo ne da asabar sai ya an gane wani haka shi yakan yi abu ma an tambaye shi mai dalilin ta shi dalilin sa ba da ya ga mai gida yawa tun da ya ga babban mai gida ai shi an gama ai an fahimta ai wannan yana ciki Allah ya sa mu dace to a saboda haka hadisin yana nuna mana wato mustahabbancin ziyarar masallacin Quba da haka in ka je wajen kai sallah raka'a biyu a ciki annabi ya ce za a baka ladan kuma ka aikin umar a ciki da haka in ka samu lokaci sai ka je an gane sannan hirsu abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ala ta'assi bin nabi tsananin kwaɗayin da abdullahi dan umar yake da shi akan kokarin koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane sai wani babi ku babi na shida. babu fadlul hubbi fillahi baban da zai magana akan falalar su dan Allah wal hasa alaihi da kuma kwadaitarwa akan in za a so a so dan Allah wa ilamin rajuli da kuma sanar da mutum man yuhibbuhu annahu Hibbu, wanda da kake son sa Allah ka sanar da shi cewa kana son sa Allah wa ma za ya qulu lahu kuma kai da aka faɗa ma me ya kamata ka ce ga wanda ya ce maka yana son ka idan a alamahu idan ya sanar da shi ana fahimta an gane malamai suka ce alhubbu wal bughu fillahi babu azim min abwabil khairi fil ardh so dan Allah da kuma ki dan Allah babi ne babba daga cikin babubuka na alheri a lahira wa sababun fi shukuri bi halawatil iman fi sannan sababi ne da zai sa ka danga wato zaƙin imani a wannan rayuwar ta duniya dan imani yana da zaƙi kamar yadda mu karanta nan gaba an gane wa qad yadhunnu ba'd an-nas anna al-hubb wal-bughd min sha'n al wasu da yawa daga cikin mutane sun dauka cewa wai so da ki sha'ani ne na zuciya wa anna al-insana la yastati'u at-tahakkum fi naka wai a kankin kanka kai ba ka da iko kai hukunci kana son wani ko baka san a zuciya ce kawai za ta yi min an gane to wannan kuma gaskiyar magana masu wannan tunanin bai yi wa fa kaifa yabgamu ala mahabbati hada ta za a ce mutum yana faɗi wajen san wannan a ce kuma yana ƙi wajen ƙin wannan shi ne ya ce wa minal ma'alumi da rurata yana daga cikin abin da aka sani wanda ya zama dole fil islami annal ta bi lil aqidati wal iman kowa ya san zuciya ita take bi wajen aƙida ingantacciya da imani ba haka bane man amana billahi duk wanda ya imani da Allah a matsayin rabban ubangijin shi wa min wa bil islami dinan ya yadda da musulunci a matsayin addini shi wa bi muhammadin rasulan ya yadda da annabi muhammad a matsayin mai manzo to fala budda an yuhibba ko fala budda an tuhibba man yuhibba Allah dole ne yanzu ka so wanda yake san Allah an gane ka kuma so wanda yake san annabi Muhammad walidhalika fal hubbu fillahi wal hubbu fillahi saboda haka ne so dan Allah da ƙi dan Allah wajibin ala kulli muslim ko wajibun ala muslim wajibi ne akan ba? to babbar matsalar duk wanda za ka so a wannan rayuwar ta duniya ka tabbatar kana san shi ne dan Allah ne ya ka kaso shi san wanda Allah ya ce ka so shi ibada ne wanda kuma zaka ki shi ka tabbatar kiyayyar da kake da shi Allah ne ya ka ki shi wanda duk Allah ya ce kuma a shi inda kake masa shine mai ibada ne kama ne sai muke akasa wanda Allah ya ce a ƙi sai kaga an rike shi ana sai shi wanda Allah ya ce a so kuma an kafa ne an kafa gaba da shi an gane wa qad hazzara al-maula azza wa jalla Allah ya yi gargadi da kashidi da jan kunne na ahir min at-tafriq wajen sakaci fi hadain al'amrain akan mi wa'annan al'amara guda biyu me yasa Allah ya yi wannan gargadin la'alla yahdusu fil ardi fasadun fitnatun kabir saboda kada banna da fitina mai girma ta faru a bayan kasa kamar yadda ya zo a ƙarshen suratul anfal ba Allah ya ce wallazi na kafaru ba abubuwan auliya ba ba ya ce in lami kafare Allah ya ce sashin sai na ƙunar sashin in ku ku zama sashin ku yana kaunar sashi ba tare da alaƙa ta imani Allah ya ce to takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wallahi sai kun ga na mai girman gaske gaske da kuma fitina babba a doron kasa kuma ga ta nan ana gani ko ba a gani ana gani da haka wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya shirin da da haka muna sana da babu alwala'u wal bara'u menene ayar da ya buɗe da ita ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Muhammadu Rasulullahi ba eh annabi Muhammad manzan Allah ne ko kuwa Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzan Allah ne sai ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi annabi sai ce ashidda'u 'alal kuffari suna tsanantawa kafirai sannan yace ruhama'u Baina kuma masu tausayi ne tsakanin su wannan gaba ta Muhammadu Rasulullahi ku lura da kyau ku gani wannan bangare ne na kalmar shahada domin kalmar shahada ta gina akan la ilaha illallah sannan sai wannan bangare na me Muhammadu Rasulullah Da haka ba yadda za a yi duk abinda za ka yi na bauta ga Allah tambaya bai ce liman kuma kai don wa za ka yi kuma ya za ka yi ita ce kawai in ba a samu wa'annan guda biyun ba an samu matsala shi yasa a cikin muhammad ismu maf'ul ne na hammada yuhammidu muhammad muhammad mazdaransa shine tahabi shine wanda ya tara duk wata sifa ta alheri shine muhammad shi yasa hassan bin ya ce wa shaqqa lahu min ismihi li yudillahu fa zal arshi mahmudun wa hada muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa taskiya da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi babu wani malaman da Allah ya ba shi wannan taskiyar kai ko a cikin annabawa babu wanda yake da wannan taskiyar babu annabi dawo da gargadi Allah ya yi ce ya dawo da inna naka khalifatan fil ardi fa hukum bainan nas bil haqq sai ce wala tattabi'il hawa kakka wasu zuciya amma shi annabi ba ce aka yi ba karye cewa ma Allah ya baya bi wa ma yantiqu anil hawa bai magana ta san zuciya in huwa illa wahayi wahayi ne ta shine Muhammad da aka kuma dan sako ne daga wajen Allah ba a samun ar-rasul sai an hada abu guda na farko dole sai an samu al-mursil mai yawa ake ismu fa'il na arsala yursilu mursil mai yawa ake waye ke waye ki Allah subhanahu wa ta'ala na haka Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu ne muka aiko na biyu sai an samu al-mursal wanda aka aiko kuma shine ar-rasul ar-rasul kuma shine al-muballagu kalamu mursali wanda yake isar da maganar wanda ya aiko shi Allah kuma ya kira shi da wannan tambarin ya ce masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika na uku sai an samu al-mursal ilaihim wajen wa aka aiko shi to shi annabi da Allah ya tashi aiko shi yana daga cikin kasa'isu nashi Allah ne ya tashi aiko shi ku je ku saurari karatun mu na da nayi wa kadhalika nufassilu al wa litastabina sabilul mujrimin sai da na kawo kasa'isu na annabi wanda ya bambanta da raguwar mutane sun kusan kai guda 30 kasa'is ne nashi wanda wannan shi kaɗai ke banta duk wani mutum a duniya bai yi sai musharaka da annabi a wannan mutum To na daga cikin kasa isu nashi Allah bai taɓa aiko wani annabi duk duniya ba shi kaɗai Allah da ya ce wa ma naka illa kafatan linnati? to ba kafatan linnati ba har ga aljanu ma kafatan an aike shi shi yasa suke aiko masa da invitation card ya je musu wa'azi kuma ya je musu wa'azi kuma ya dawo sallallahu alaihi wasallam sannan sai an samu ar-risala sakon da aka aika annabin da shi da aka shi da Allah ya tashi aiko shi sai ya bashi wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun wa kana fadlullahi alayka falalan Allah akan ka sanar da girma wannan shi da aka wanda ke tare da shi sune sahabbai da kuma ahlul bait to Allah ya hada yace wa alal kufari wannan ayar zaka dauko ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin azillatin alal mu'minina shi zai baka ruhama bainakum a'izzatin alal kafirin shi zai baka wa alal kufari masu tsanantawa ainihin wato kafirai ne da aka baka da wani lafazi da za ka ɗauko ka ajiye ka sa shi ana wanda ya daidai da wannan na ruhama bainahum masu tausayi ne tsakaninsu masu jin kai da aka su sahabbai sai da suke wuce mataki na almahabbatu in ana wucewa suka wuce almawaddatu an gane sannan sai da suka kai mataki na al'isaru fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita an gane dan haka me yace ya ce ila akhir ila sura na ku ya karasa aya ya karasa ba to iya nan ake bukata ke shi yasa kawai da ya bude babun sai ya tsaya iya nan amma an kuka lura da ayar da Allah ya tashi Allah ya wasafa sahabbai da siffofi masu yawa an fahimta ai saboda na farko cewa Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal mu'minin يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا الله يبعد الأبار سوى النبغ السياني بلا شك ولا ريب ثم أثنى على على أصحابه رضي الله عنهم بأوصاف المؤمنين القمش sannan Allah ya yabi sahabbansa da siffofi na kamala wal muttaqina al-kullu sannan ya yabe su da cewa mutane ne masu tsoron Allah tsantsa an ya yakuna ahaduhum shadidan anifan alal kuffar kowanne ɗaya daga cikinsu mai tsanani ne akan kafare sannan rahiman barzan bil afiya mai tausayi ne mai jin kai ne dangane da bayan Allah adudan abusan fi wajhil kafiri da hukan bashushan fi wajhi akhihi mufi. an fahimta ai da hukan mai yawan dariya ne mai sakin fuska ne wajen an kunshi mu'min haka ya kamata sannan ya siffanta su a cikin ayoyin bayan da ya ce muhammadu rasulullahi wallazina ma'ahu a shiddawa alal kufari ruhama wa bainan sai ce tarahum ruka'an sujjada ثم وصفهم بكثرة الأعمال Allah ya يصف تاسو da yawan aiki wa ha wa aqrabuha ha ilallahi wa hiya as in ka cire aiki bayan tauhidi kuma ba abin da ya kai sallah muhimmanci shi yasa yake tarahum ruk'an sujjada da wannan kinaya ne ne na sallah suna kiyaye ta sannan da kuma abin da ya shafi sujjada li'anna al-abd yakunu fihi qariban min mawlahu shi yasa Allah ya amfani da rukkan sujjada. dan ba wani waje da bawa ya fi kusa da Allah irin lokacin da yake cikin sujjada shi yasa Allah ya ce wa annabi kallala la tuti wasjud wa qatarib an fahimta ai sannan sun fahim bin ikhlasi sannan a cikin ayar Allah ya siffanta su da cewa duk abin da za su idan Allah suke a aina da yake wato a rukkan sujjadan ayati yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kenan duk cikar da sahabbai suka tashi suna dan wa suke dan Allah suke da shaidar Qur'ani shi yasa shi Allah saboda ya san abin da suke yi saboda shi ake yi to ya san garin neman yadda shi ta iya kuskure sai ya dora wa Annaba abu uku a akan ya ce, in sun yi abu ka yafe musu in kai suka wa in ni suka wa ka nema in yafe musu sannan ka dinga kiran su kana shawara da su cikin al'amuranka sallallahu alaihi wasallam an gane wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina tabawwa'u dara wayanda suka zaunar da gidajensu wal imana sannan imani ya zauna cikin zukatansu min qablihim tun gabanin wa'ancan mutanen su yi hijira su taso zuwa gare su yuhibbuna man hajara ilayhim suna son dan mutumin da ya hijira ya bar wani gari ya taho gurin su saboda addini su ne sahabbai hijira fa da aka yi in aka je ba fa a'a kawai idan mutumin makka ya hijira ya tafi madina ba ba a ɗauka shi sai an yi ƙura sai an yi ƙura don kuma yanzu da kaji ba ƙura zo a wasa wata wallah sai ka baka ne ka gani fuska sai an yi ƙura'a ku kalli balarabe irin na wancan lokacin wanda hayan na suna da shi kishi akan matarsa amma wani sai zai kalli matarsa ya cika wace ce ka fi kyau a ce da ka nuna ce ko zai saka in ta gama ita ka aura a tafi kasuwa ya ce to zai raba dukiyar ta biyu zai ba ka rabi saboda tsabar ka da yake dan Allah ka baro wani gari ka taho garin saboda a ci eh? su kuma da suke suna da a mutum ya ce matanka Allah ya musu albarka ka Allah ya musu albarka nuna mun hanyar da ake nawa ne dan yanzu mutane yanzu ko garin Kaduna nan naka ne kai ka mallaka duk wanda ya taho ka ce to alhamdulillah me ka taho da shi ka wallahi sai an waye gari ba abin da zaka bantara ka ba mutane abinda wani za ka ga in zai tabo ma daga doyi kudin motar ma babu bashi zai hawa motar kai kana nan cikin birni mai san wani hali kake ciki ba kawai sai daga an baka da mota a ce ai wane ne wallahi daga can dama motar ya haihu ya zo ya ce in an biya an zo za ka biya <laughs> kaga ai sai a hankali an gane wa an anas yallahu anhu anin nabi kala ya ce salasul abubuwa guda uku man kunna fihi duk wanda ya kasance a cikin su bihin na adawatul iman ya samu imani mai zaki wanne ne shine na farko an kuna Allah wa rasulu mutum ya kasance Allah da annabi Muhammad ahabba ilaihi sun fi soyuwa zuwa gare shi mimma siwa kuma daga wani wanda ba su ba kana son babanka eh kana son mamarka eh kana son matarka eh kana son danka eh ko kuwa to ya zaman to Allah da annabi shi yake gaba kafin san kowa sannan na uku wa an yi yuhibbal mar'a ya zaman to kana son wani mutum la yuhibbuhu illa lillahi ba wani abu bai ka kake son sa sai don Allah kade kake son sa wannan abin ya yi wahala ne barikin ka yanzu aljihun ka iya kudinka ya shagalin shi yasa da matar kirki da abokin kirki duk ba a gane su sai an shiga matsala sanda ka zama wani abu ka kwanta a kan kaya a lokacin wallahi da matar da za ta zauna da kai da wanda zai abokantaka da kai wallahi ba za ka gane mai son ka sai sanda ka shiga matsala ta kunna to lokacin ne yamiz Allahu al-kabisa min at-tayyib lokacin ne ka yi za ka gane waye mai kaunar waye baya kaunar lokacin ne ka gane an gane ke sa yanzu kana da abin da zaka ba mutane sai ka an zo an shimfa da katuwar tabarma ko bar gidanka a ta fito da abinci ana ci ana waye ana ta hira ka kullum ka tsammanin cewa tsona a da ka samu jarraba sai ka kowa ya waje sai ka mutu ka ga wayan kullum wani ali ya ni <laughs> kowa ya waje sannan wa an ya karaha mutum ya kyamaci an ya oda fil ya koma cikin kafirci ba'da an anqadahu Allah bayan Allah ya tsamar da shi minhu daga kafirci ba Allah ya ce wa annabi ya ce wa mutanen ansar ko kuntum ala shafa quratin minan nar fa an qadakum min haba da kuna ramin wuta abinda ya rage kai ku fada sai maka tsamo ku daga fadawa wutar ta hanyar aiko annabi Muhammad kama ya karamu kuma yadda mutum yake kyamar yake kyamar an yi ku nari a jefa su ce wuta to yadda kake kamar yanzu wanda ya san wuta ku Allah ya raba mu da wuta yanzu irin wacce ake amfani da ta a yanan kirfi wacce masana kimiyya suke cewa a ce wuta ta kai wajen digiri duk a ce yanzu an an ɗauki ɗan adam an saka cikin wannan wuta a minti ɗaya da ƙashinsa da namansa da komai ba za ka gani ba ta riga ta narka ruwa zai zama ka je yadda ake narka rodi a za ka ga an ɗauko gwangwanin bodin tirela in an saka shi cikin wuta bai wuce minti bai ta narka shi ta mai da shi to yanzu irin wannan wutar wala abubakar Allah ya ka ga an kunna ta misali fa nake bara wala abubakar a ce za a ɗauki mutum a danna shi cikin wannan wutar wanda malam wannan wutar kawai yanzu ta nefa da ka riƙe ta minti biyar sai ga tana neman ta canza mutum gaba wata wutar malam in ta in ta ci mutum aka ce gobara ce in ka kalle shi ba za ka so ka kara kallon shi ba saboda munin wuta shi yasa muke addu'a Allah ya raba mu da wuta Allah ya sa ko motsin ta ma kan mu ji a dakar ba malam ai wanda duk ya tafi lahira ya shiga wuta ya gama wulakanta ya kuma in Allah ya da Allah ba zai wulakanta an gane to don haka hadisin nan yana nuna mana cewa abu na farko a cikin fa'idojin da yake da shi shine yan bagi an yi hibbal mar'a ko Allah wato ya kamata mutum ya so Allah da kuma annabarsa fiye da yadda yake son iyayensa da ‘ya'yansa da ransa da dukiyarsa ga baki ɗaya da mutanen duniya ga baki wannan shi ne Ta ma babban mushkilar yanzu a bakinmu babu wanda ba zai ce maka ya fi son Allah da annabi amma aiki ba ba za ka gane haka ba sai wani bukatarsa da ta babansa da ta Allah sun ci karo ga a lokacin yakan fifita ɓacin ran iyayensa ko malamin a ce maka ga inda Allah da annabi suka yi ga inda malam wane ya kace a kai kana nan inda malam wane a ce mai waye mai mai waye an gane wallahi ba zai taba yi wa ba to in dai a baki ne kan muna faɗa amma fa a wajen aiki ne Allah ke jarraba mutane a wajen aiki ne kan ana samun jarraba sa'ad bin abi waqas ai yana daga cikin wanda Allah ya saukar da wa in jahadaka li tushrika bi ma zai sadaka bihi in yana girmama mamarsa kwaran gaske girmamawa ta ƙarshe amma da annabi ya zo da addini ya shiga ta ce to wallahi sa'ad ka fita daga wannan addini ya ce in mm, mm, ba ba ai shi in an shiga wannan addinin ba a fata ta ce wallahi ko dai ka fata ko wanda yana cin abinci har sai na mutu in barka da abin kunya kwana ɗaya bata ta abinci ba kwana biyu ta ci ba ya ce in mm, in mamaki ya haƙuri ki ibi gikin nan idan aka kwana na uku ya ce mata ta kaddarare ɗari take da shi da za su fita a gaban shi ɗaya bayan ɗaya duk sai sun gama fita yana nan cikin addini ba abin da zai fitar da shi saboda su iyaye kullum zama suke sun haifa shi kuma Allah halitta waye Allah ya ce afa manyan ya kamar la ya kalu. yanzu wanda yake yin halitta zai zama daidai da wanda baya halitta dai kuma kullum ina daura alhakin akan malamai masu karantar lokaci yayi da ya kamata malamai da ustazi a islamiyya da ina ne sun ga karantar da mutane yadda ba iyaye suke da ya ake wato ya zama wajibi kan ƴaƴa su sauke haƙƙin iyayensu to haka ya zama wajibi kan iyaye su sauke haƙƙin ƴaƴansu to yawaita magana wansa ɗin ɗaya ɓangaren shi ya sa da dama yanzu kaso ɗari daga cikin iyaye kaso in ba su ma ɗauka ɗan da suka haifa yana da wani haƙƙi a kansu abin da suka ɗauka kawai sun da dai sun haife ka to su fa suke da haƙƙi a kanka maganan kana da haƙƙi a kansu ba ta taso ba ta an gane wannan ba daidai ba ne sannan hadisi yana nuna mana asilatu bainal mu'minina qa'imatun 'ala hubbi fillah alaka tsakanin masu imani tana cin gaba tana ci gaba ne idan an gina ta akan so dan Allah sannan hadisi yana nuna mana karahiyatul kufri inna ma takunu bil bu'd an kyamar kafirci takan tabbaci ne da nisantar kafircin da kuma asbabu na kafirci da abinda zai kusantar da mutum zuwa ga kafircin na sabo da bidiyo'i da makamantarsa in kana so ka nisanci kafirci to asbab din da ke kai mutum zuwa ga kafirci su za ka yi su za ka nisanci amma idan ka zo kana ta'amuli da asbab din to duk ko dama wanda ya kama sababin abu to abu ne mai sauki kuma ka ganshi cikin abu sannan hadisi wato ya kunshi asalin wato hakikanin soyayya wacce daga nan take yin reshe-reshe daga nan ake samun wato imani mai daɗi wannan yana daga ciki sannan takmilul mahabba cikar wannan takmilul hadhihi mahabba cikin wannan soyayya shine bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba min masu siwahu babu yadda za a soyayya me yasa Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi na yuhibbunahum ba ya ce wallazi na amanu a shaddu hubban lillahi ma to inda kana da imani dama a zuciyarka dole ce ka sa Allah da Annabu su ne lamba ta ɗaya gurin ƙaura a wurinka kuma daga ran da wani ya zo gitta maka da abin da ya saba ma abin da Allah da Annabu suke so ka yadda za ku yi taho gama da shi kowa shi ne cikakke ya, amma inda kai ta faɗa da baki ne kai ta faɗa da baki ai kowa ma zai iya faɗa kowa ma zai iya faɗa li'anna mahabbatan lahi wa rasulahu domin san la'anna mahabbatan lahi wa rasulihi domin san Allah da annabinsa la yaktafi fiha bi asli al-hubb bal budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila al-abd mimma suwa dole ne mutum ya kasance ya fi son su da dukiyarsa da yayansa da kansa wanda ke ransa ake sa sai da Umar da yana so annabi ba mutane da nasiha ta yace ya rasulullahi wallahi na fi ka fiye da komai sai raina wacce ke tare da ni annabi ya ce ina an ha yanzu da sauranka sai ka fi sona fiye da kowa ta an fahimta ne to wannan yana da gaske an gane lokaci ya ne malam usman wannan babun ba zai gamo ba zai gamo ba ba zai gamo ba ku to shi kenan mutane su yi hakuri abin da ya samu kenan dama daga tafiya mai tafi gida ba mu je mun kace bar mu karatu an kwana biyu ba a karatun nan ba tafiya ta kashe karatun nan an gane amma dai insha Allah sati mai zuwa a zo muna nan za mu karatu da izinin Allah sannan sati mai zuwa idan Allah ya kai mu ranar Juma'a da kuma ranar Asabar akwai littafin al-mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu na Abdul Salam Barkat da muka fara asali akwai wasu yan uwa da suke zauna a kasashen Turai wasu suna Ingila to su ne suka samu musa wannan darasi an gane to don haka ranar juma'a idan Allah ya kama da ranar lahadi za mu yi darasi na awa biyu amma ba ba a nan ba a masjidu halin baiti wasu sahaba wanda yake da lokaci ma hatu da shi a Allah ta'ala ya mana tafiki amma ranar lahadi insha Allah mai zuwa za mu yi karatu da izinin Allah da haka Allah ya da in dai muna gari da izinin Allah za mu zo da daɗi ko ba daɗi a daure a cigaba da yin karatun abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh